بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو دمكينا للتافن مصباح السالك a cikin fikihun mazhaban malikiya yau za mu yi darasi na ashirin da ɗaya insha Allah za mu tashi da mala yake cewa babu izalatin najasati wa ma ufa'an anhu minha wato babin da yake bayani akan gusar da najasa da kuma abun da ake yin afuwa dangane da najasa ko daga cikin najasa ne akwai abun da wajibi ne a gusar da shi akwai kuma abun da an yi afuwa ba sai an gusar da shi ba duk babin zai mana bayani akan wannan gusar da najasa asalinsa faɗin ubangiji ta'ala wa baka fatahhir ka tsarkake tufafinka na ka gusar da najasan da ke jikin tufafinka wannan bisa ɗaya daga cikin fiskoki biyu na tafsirin wannan aya wasu malamai haka suka fassara ta a yadda take a zahiri ka tsarkake tufafinka kar ya zama tufafinka akwai najasa wasu kuma suka ce abin da ake nufi da wasu yaba ka fatahir ka tsarkake zuciyanka wato asiyab ana ana nufin alqalbu kenan ka tsarkake zuciyanka daga shirka daga daudan zuci ciwon zuci shirka munafurci da sauransu suka ce asiyab yana zuwa da ma'anan alqalbu wato zuciya kamar da imrul qais yake cewa a fatima mahlan ba'd hadha tadalluli wa in kunti qad azmati sar'i fa ajmali أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي فإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي هنا جاء وتبدر وصفاطمة امرؤ القيس yana cewa yana rudin ki don cewa ina son ki kamar zan mutu shi yasa kike mini yanga idan har ɗabi'u na ba su yi miki ba to ki cire zuciyanki daga zuciyana sai ta ciro amma dai zuciyanki na cikin zuciyana ma'ana ki cire sonki daga cikin zuciyana anan ya ambaci alqalbu da me asiyab fasulli siyabi min siyabiki tansuli ki sunce zuciyana daga zuciyanki sai ta suncu to kenan asiyab ana nufin alqal to so su ne suka fassara wannan ayan wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake zuciyanka daga najasa abin nan najasa ta shirka da sauransu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a wanke wato jinin haila wannan shi ma asali ne na tsarkake wato jiki daga ko tufafi daga ainihin najasa lokacin da asma'u binti abi bakar ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da jinin haila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce ta da ta kankare shi ta wanke shi da ruwa sannan haka nan lokacin da wani balarabin ƙauye ya zo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim ya zo yi bawali ana zaune a masallaci sai ya zo ya kama fitsari kawai sai sabai suka yi masa tsawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana sai ya ce ku tsale shi aka bar shi ya gama fitsarinsa sannan daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka kawo guga cike da ruwa aka zo aka zuba akan fitsarin wannan shi ma tsarkake wato ainihin fitsarin ne sai dai hadisi ne yana nuna mana akwai bambanci na a zuba fitsari a cikin ruwa da a zuba ruwa akan akan fitsari kaga ruwa guga ɗaya inda wani zai zo ya fitsari a cikin gugan ko bokiti ɗaya wani zai ya fitsari a ciki da ruwan sai ya zama najasa to amma inda za a yi fitsari kuma a zo a zuba bokiti ɗaya ko guga ɗaya da sai fitsarin ya yi tsarki sai ya zama wurin ya yi tsarki saboda haka akwai bambanci fitsarin ya zuba akan najasa ta zuba akan ruwa ko ruwa ya zuba akan najasa in fitsarin ne ya zuba akan ruwan sai ya sa ruwan ya zama najasa in kaɗan ne in kuma ruwan ne zuba akan fitsarin sai sa fitsarin ya zama mai tsarki wannan dukkaninsa asali ne na wato ainihin gusar da najasa malam ya ce babin da ke bayanin gusar da najasa da abun da ake afuwa a kansa dangane da najasa din sai ce hal sunnatun izalatun najasa aw wajibun ma zikriha hawal qudra fi sa'atil waqti anil musalli wa thawbi aw ma massa min mahalli hal sunnatun shin sunna ne izalatun najasa gusar da najasa idan ta taba jikinka bawali bahaya fitsari mazi wadi jini da makamantansu sunna ne wato mustahabbi ne ba wajibi bane amma an so ka gusar au wajibin ko kuma wajibi ne ma a zikiriha in katina akwai najasan wal qudra kuma kana da ikon gusar da najasan kenan akwai maganganu guda biyu a mazhaban malikiya shi yasa kawo shi a sigan tambaya to wanne ne wanne shin sunnan ne ba wajibi ba ko kuma wajibi ne in ka tina kuma kana da ikon ka gusar da najasan lokacin da kafin kai sallan ko kana cikin yin sallah wanne ne ɗaya daga ciki shi malam bai rinjayar ba ya kawo maganganu guda biyu wanda mazhaban malikiya suka tafi a kai. to amma maganganun guda uku ne wasu malamai sun tafi gusar da najasa wajibi ne idan kai sallah da najasa a jikinka sallanka ta ɓaci sallanka ta ɓaci sawa'un da gangan kai ko kuma da mantuwa kai da gangan ne ko da mantuwa wannan shine mazhaban Abu Hanifa da Ash-Shafi'i Hanafiya da Shafi'iyya so sun tafi kawai najasa wajibi ne a gusar da ita kawai saboda hadisan da muka karanta ɗazu na gusar da najasa da makamantan irin waɗannan hadisin ba a ce in ka manta ko in kana da iko ba sannan akwai wanda suka tafi cewa sunna ne gusar da ainihin wato jasa ne ba ainihin wajibi ba ne idan baka gusar da ita ma sallan ka ta yi in kuma ka gusar da ita haka aka fi so wannan shi ma kauli ne a mazhaban malikiya akwai kuma wanda suka tafi cewa gusar da najasan wajibi ne amma in kana da ikon gusar da ita kuma kana da kuma katina a lokacin ka san akwai najasa din kafin ka gama sallanka ko kafin ka shiga wajibi ne ka gusar da ita amma wanda suka ce wajibi ne ka gusar da najasa wajibi ne ka gusar da ita idan ka yi sallah tare da najasa a jikinka ko a tufafinka ko a inda kake sallah wajibi ka mai da sallan ko da baka san da ita ba sai daga baya shine hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa manzon Allah ya wuce kaburbura guda biyu فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير فأما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو تروى لا يستر من بوله أو تروى لا يستبرئ من بوله وأما الآخر yamshi يمشي بالنميمة manzo Allah ya wuce kaburbura guda biyu ce ana musu azaba yace amma ba a babban abu ba bane ake musu azaban a ganin su mutane suna ganin kaman karamin laifi ne yace amma laifin babba ne a wurin Allah subhanahu taala amma ɗayan su ya kasance baya tsarkake kansa daga fitsari la yastanzihu min bawli in yayi bawli ba a tsarki kawai zai kama hanyarsa a wata riyayen ba a suturce jikinsa a lokacin da yake bawali la yastatiru wato in ya zo ba bawalin zai inda jama'a suke ganin sa suna ganin al'auransa a wata ruwa la yastabri'u wato baya barin bawalin ya gama fita fitsarin ya gama fita sai ya tashi kawai ya tafi to kowannen su dukkanin su kuskure ne to sai manzala ta ce ɗayan kuma ya kasance yana tafiya da manci yana hada mutane fada muhallu shahin na hadisin nan wato rashin gusar da najasa ta bawali bayan mutum ya yi bawalin yana wajabta masa azaban kabari inda ko ba wajibi bane ba za a ce a ba za a ce ainihin ana masa azaban kabari da sababin wannan ba so da haka sai suka ce gusar da najasa wato wajibi ne daga tufafin mai sallah ko jikinsa ko kuma inda yake sallah amma wanda suka ce sunna ne sun kafa dalili da cewa manzo Allah sa sama tare yana sallah a Kaaba sai kafirai suka zo suka dora masa tumbi wato na raƙumi da kashin da jinin duk a jiki kuma ya ci gaba da sallansa bai yanke ba suka ce wannan yana nuna wato ainihin sunna ne sai dai wannan ya faru a farkon musulunci amma daga baya baya manzon Allah ya umarni a dinga gusar da wato najasa amma wanda suka ce wajibi ne tare da ainihin tinawa da iko shi ma wani kauli ne a mazhaban malikiya wanda kuma insha Allah shi ya yafi jayi gusar da najasa dole ne daga tufafin mai sallah da jikinsa da inda yake sallah matukar ya kuma matukar yana da ikon ya gusar da ita idan bai da iko dama almashaqqatu tajlibu at-taysir wahala yana jawo sauki wama ja'ala alaykum fi dini min haraj ko kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah ba tsora mutum abin da bai zai iya ba me ma'anan bai da iko babu ruwa a tare da shi ya nema bai samu ba tufafinsa akwai najasa ga lokacin sallah yayi kawai sai je kabbara yayi sallansa yayi sallansa haka da najasa a jikinsa ko a tufafinsa ko a muhallin da zai sallah a muhalli kamar a ce an rufe mutum a daki mana abin nan eh, polis sun rufe shi ko yana gidan yari duk inda anan yake yin fitsari ba wani wuri mai wanda bai da najasa a ɗakin sai lokacin sallah ya kama shi sai ya sallah a haka domin ba zai iya gusar da wannan najasan ba ba ruwa tare da shi kuma ba zai iya fita daga ɗakin ba an kulle shi ya wani laifi ne aka kulle shi saboda haka sai ya sallah a yanda yake din tare da cewa ɗakin kuma akwai najasa ko tufafinsa akwai najasa ya rasa ruwan da zai wanke kuma ba zai sallah tsirara ba saboda sutuce al'aura wajibi ne ko a jikinsa akwai najasa amma bai da ainihin ruwan da zai wanke bai da ruwan da zai wanke wannan mai tufafi bai da wani tufafin daban da zai sa kuma bai da ruwan da zai wanke dukkanin wayannan za su yi sallah a haka da najasan a jikinsu saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsorawa mutum sai da wato zai iya walaysa wajibun bil ihtidari wala muharramun ma'a babu wani abu wajibi akan musulmi matukar bai zai iya ba in ba za ka iya ba an sauke maka wajibci haka nan babu wani abu na haramun in lalura ta shiga in lalura ta shiga za a halaka haram sai ya zama halal saboda haka kenan a ce ko baka da iko wajibi ne ka gusar da najasa a jikinka ko tufafinka ko inda za ka yi sallah wannan ya saba wa ka'idojin shari'ar musulunci don musulunci bai dora mutane akan kunci ba kuma sannan bai dora musu abin da za su iya ba to sai rage mana tinawa idan mutum ya manta akwai najasa a jikinsa sai je sallah da ya je sallah ya daga ba sai tina shin zai mai da sallan ko bai zai mayar ba bai zai mayar ba saboda bai tina ba a lokacin da yake sallan bai san yana da najasan ba sai da ya gama ko kuma yana cikin sallan sai tina yana da najasa a hularsa zai iya jefar da ita in ya jefar da ita ya ci gaba da sallansa ko takalmin sai ya jefar da takalmin ya ci gaba da sallansa ba tare da ya yanke sallan ba dalili akan wannan kuma shine hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran yana sallah shikenan sai sabai suka ga ya cire takalmansa su ma sai suka cire da ya gama sallah sai ya ce ya kuka cire takalman ku suka ce mun ga ka cire ne ka san lokacin qur'ani na sauka shari'a tana sauka watakila an wajab su a tunanin sabai ko an wajabta a cire takalmi ne yanzu ba dama a yi sallah da takalmi saboda haka sai suka dinga cirewa su kuma an ce su yi manzon Allah da'a duk abin da suka ga manzon Allah yana yi dole ne su yi ba tare da sun tambayi dalili ba shi kenan manzon Allah sai sai ya tambaye su ya naga kun cire takalmin ku sai suka ce ai mun ga ka cire ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce to ni mala'ika jibril ne zo ya ce mini akwai najasa a takalmin shi yasa sai na cire shi nan gaba duk wanda ya zo yin sallah to kan ya shiga masallaci ya duba takalmansa in akwai wani kazanta ya goge kazantan kafin ya shiga ya yi sallah da takalminsa to kaga muhallu shahid hadisin na mazala ta sama da ya jefar da takalmin ya ci gaba da sallah ne ba wai ya yanke ta bane sai ya tsora akan inda ya tsaya to inda a ce gusar da najasa wajibi ne ko ka manta to a lokacin zai zai ce a sake sabuwar kabbaran harama ne sai a sake sabuwar kabbaran harama shikenan a sake sabuwar sallah amma ci gaba yi gaba da sallan ya ci gaba da sallarsa har sai da ya gama sallan sannan ya tambaye su me yake faruwa ya ya ga sun yi kaza da kaza da kaza wannan shi yake nuna kenan wato gusar da najasa sai in ka tina idan sai da ka gama ka, sai ka tina fa sai riganka akwai najasa ko jikinka ko inda kai sallan naka jama'a kai nan akwai fitsari ka kama hanyar ka tafi kawai sallan ka tayi ko kuma kana cikin yi ka tina sai ka kauce daga wannan wuri mai fitsarin ka koma inda babu inda inda ba najasa sai kai sallan ka kuma sallan ka tayi ko kuma ya zamana a jikin wato wani tufafi ne wanda zaka iya jefar da shi kaman hula zaka iya wurgarwa sai ka wurgar da ita ka ci gaba da sallan ka ko takalmin ka katina akwai najasa ko ne gaya maka sai ka jefar da shi ka ci gaba da sallan ka inda takalmi kake sallan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani to wannan magana ita ce mafi rinjaye saboda a haɗa dalilin gaba ɗaya wajibi ne in ka tina kuma kana da iko amma in baka da iko bai zama wajibi ba in ka manta nan ma bai zama wajibi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta kuma bai sake bai sake sallarsa ba to sai malam yace fi sa'atil waqti wato wajibi ne mutum ya gusar da najasa daga tufafinsa ko jikinsa ko inda yake sallan fi sa'atil waqti a lokacin da akwai yalwan lokaci wato akwai lokaci ma'ana lokacin sallah yayi kana cine kuma kana da ikon ka gusar da abun wajibi ne ka gusar da shi amma kenan idan ka ga kafin ka gusar da najasan lokacin sallah zai wuce nan ma za ka yi sallan a haka saboda ka samu sallah a cikin lokacin ta yafi muhimmanci akan gusar da wannan najasa misali kafin ka nemo ruwa ka wanke lokaci zai fita sai kai sallah a haka babu wani babu wani matsala don kai sallah a cikin lokacin ya fi muhimmanci akan ka gusar da ita don babu sabani wajibi kowa yi sallah akan lokacinta amma maganan a gusar da najasa ko kar a gusar da ita shi kuma akwai sabani to sai ce anil musalli a gusar da najasan daga barin jikin mai sallah shine ma'anan anil musalli wasaubi da barin tufafinsa au ma massa min mahalli ko abun da ya taba na daga mahalli wato bigirin da yake sallah din kenan izalatu najasati anil jasadi ne wasaubi wal makani ka gusar da najasa daga jikinka jikinka kowane bangare na jikinka sannan ka gusar da najasa daga tufafinka sannan kuma ka gusar da najasa daga muhallin da kake sallah menene muhallin da kake sallah shine inda gabbanka suke tabawa iya area inda kake yin sallah amma can gefe da gefe akwai najasa wannan ba a wajabta maka ka gusar da wannan najasan ba ka zo ka shiga ɗaki ko masallaci wani bangaren akwai najasa wani babu sai ka je inda mu najasan sai ka kai sallah inda a ce babban taburma ne nan bangaren ta akwai najasa nan bangaren ta babu to sai kai sallah akan inda mu najasa ne ma'ana inda gabbanka suke taɓawa kawai shine ya waje bai zama mai tsarki dan mun ce ba haka ba to duk inda za ka yi sallah a kasan nan to in ka bi ka bi kuma sai ka samu yana haɗe da wani wuri mai najasa kila masai ma wato shadda ko makamancin wannan to kaga kenan ina ne zaka je kai sallah inda baya haɗe da najasa to amma inda zaka yi sallan shine aka wajarta maka ya zama babu najasa wato a cikin sa saboda haka kenan gusar da najasa wajibi ne tare da iko daga tufafin mai sallah da ainihin jikinsa da kuma inda gabansa suke tabawa sai ma da yace suqutuha alal musalli mubtilu ka zukriha hala salati ja'alu fi rihiha aw launiha in asura afun wa ma fi tsamiha al'afu yura yace suqutuha faduwan najasan alal musalli akan mai sallah mubdilu yana bata sallah faduwan najasa akan mai sallah yana ɓata masa sallah idan najasar danya ce najasa ce danya ya ta fado a jikinka ko a tufafinka shikenan sallanka ta baci don akwai bukatan sai ka je ka wanke to amma idan najasan bushashiya ce fa sai ta fado a jikinka ta yi tsalle ta faɗi wani wuri ka ci gaba da sallanka kamar a ce ma ka tina cewa akwai najasa a jikin naka ne zaka iya cire najasan zaka iya cirewa ko hulanka ko takalminka kamar yadda ne misali saboda haka idan najasa ta fado a kanka to ko shakka babu idan bushashiya ne ka jefar da ita ka ci gaba da sallanka kamar saboda hadisin da muka faɗa ɗazu manzala sa suma ya jefar da takalminsa wanda yake da najasa kuma ya ci gaba da sallansa idan kuma ya zamana dan ya ce wannan kan bai da za ka jefar da ita don za ta makale a jikin kan ko kuma a jikin tufafinka saboda haka sai ya zamana ba za ka ci gaba da sallah ba za ka yanke ka je ka wanke sannan ka zo ka ci gaba da sallanka sai ce ka zukriha kamar tina ta nema tina najasan halar salati a halin sallah ja'alu malamai suka sanya wato ja'alu malai sun sanya faduwar najasa akan mutum kaman ya tina ma najasa lokacin da yake sallah duk hukuncin su ne ai mun yi bayanin katina ta kana cikin sallah sai katina idan katina sai ya na, wato bai zama abin nan wajibi ka yanke sallan ba za ka iya jefar da ita amma idan kuma ba za ka iya jefar da ita ba a jikin wandonka ne misali najasa din ba gaba dama ka tuɓe wandonka ka ci gaba da sallah so da haka nan wajibi ne ka yanke sallan ka je ka wanke ko ka canja tufafi ka zo kai sallah amma in abin da zaka iya jefarwa ne sai ka jefar da shi to haka nan in ta fado in bushashiya ne zaka iya jefar da ita amma in dan yace kuma ba zaka iya jefar da ita ba wannan sai ta bata maka sallah sai mala yace firihiha wato a kanshin ita ainihin najasa din ko a ce warinta au launiha ko launinta in asura in ya wahala a fitar da ƙanshin ko launin afawun akwai afuwa wato firiha afawun shine mubtada din mm, firiha afwun afawun mubtada'un muakhar firiha kuma khabarun muqaddam saboda haka afawun akwai afuwa firiha a wajen warin najasa aw ha ko launin ta in asura in sun wahala ma'ana kai kai ka cire sai ya gagare ka to sai a ce ba sai ka cire ba ina fata mun fahimta ka wanke ka wanke amma an sun suna za a ji me wari idan an duba kalan za a ga kalan wannan najasan kila ta dade ne ta bushe ya dade ya dade bai fita ba to wannan an yi afuwa babu wani matsala matikar ka kankare ka abun nan ka goggoge dalili akan wannan shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace qala al-khawlatu ya rasulullah fa illan lam yadhhab ad-damu قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أبو هريرة yace khawlatu tace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan na wanke jinin haila a jikin tufafina bai fita ba jinin bai tafi ba ya zan yi manzo Allah yace yakfiki alma'u ya ishe ki ruwan wato ruwa ki ta goggogawa da ruwa kina wankewa ya ishe ki wala zuruki asaruhu wato alaman jinin haila din ba zai cutar da ke ba ka wanke ka ta wanke ta wanke amma ga alaman jinin nan wannan alaman bai da matsala haka nan kowace irin najasa ne ka wanke ka wanke alaman yaki fita to ka ci gaba da ainihin amfani da tufafin saboda ainihin kai iya abin da zaka iya babu kunci a cikin addini duk abun da ya gagare ka Allah bai zai wajarta maka shi ba wannan hadisi imamu turmizi ya ruwaito shi da abu dawud ibnu hajar ya da'afa shi a cikin bulugul marami wasu malamin ko suka ce hadisi ne hasan hadisi ne hasan ma'ana Yaslu lil ihtijaj za a iya kafa dalili da shi kuma ballantana ma alqawaidul kulliya ko alqawaidu shar'iyya alkulliya suna karfafa haka duk abin da ya gagara ya zama akwai wahala to musulunci yana sauki yuridu la bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana so muku sauki baya so muku wato tsanani saboda haka babu tsanani a addinin musulunci to sai mala yace wa ma fi ta'mi hal afu yura Wama wamal afau yura ba a ganin afuwa fi ɗamiha a cikin ɗanɗanon najasa wato ka wanke sai ɗanɗanon bai fita ba to wannan ba a afuwa me yasa ba a afuwa saboda ɗanɗano yana fita da wuri fiye da mai ƙanshi ko wari ko kuma ainihin launi duk yadda ta bushe in dai ka wanke ka wanke to in ka sa harshen ka ba za ka ji ɗanɗanon ta so da haka nan suna ganin ɗanɗano baya wanzuwa a jikin najasa matuƙar an wanke najasa ta taba tufafinka ka wanke ka wanke kuma a ce ɗanɗanon ta nan to wannan kan baka goge sosai bane saboda haka kenan in akwai ɗanɗano ba za a yi maka afuwa ba ka takaita a wajen goggogewa da murzawa saboda haka sai ka goge ka murza har yanda ainihin ɗanɗanon kan zai iya fita sai ya rage launin kawai da ƙanshin to wannan kuma an yi maka afuwansa amma ɗanɗano shi matukar an sa ruwa an wanke wato yana tafiya shi yasa shi ba a yin afuwa da zaran ɗanɗanon na nan sai a ce to baka yi iya kokarin ka ba akwai bukatan ka ƙara gogewa da murzawa in sha Allah ɗanɗanon zai fita sai ma ya ce wa kullu ma shaqqa fa anhu yu'fa li usrihi wa ad-din yusrun lutfa ka thawbi qassab wa thawbi al-murdi'a wa balalil basuri aw ma dara'a wa mithluhu dinu ar-rashash wal matar aw hadathun mustankihun aw kal athar min dummalin lam yunka aw zubabi in tara an nasin ala thiyabi yace wa kullu ma shaqqa duk abun da ya wahalar ya zama an sha wahala an yi an yi ya fita yaƙi na daga najasa to fa yufa ana yin afuwa dangane da shi ka goge ka wance ka yi duk dabarun da za ka yi najasan bata fita ba kowace iri ne an maka afuwa shi sama ya ce li usurihi saboda wahalansa ya wahalar kayi kayi ka cire yaƙi ya fita to an maka afuwa sai ya ce wa dinu yusrun addini ai mai sauki ne lutufan don tausasawa so da haka addini ba zai sa ka a cikin kunci ba a ce abun ya ki fita kuma a ce dole sai ka fitar da shi wannan kuma saboda wato ayoyin alkur'ani da yawa wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addinin ku ba yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah yana son ya sauƙaƙe muku yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana so muku sauki ba so muku tsanani saboda haka duk abun da ya wahala ya zama an yi an yi a gusar da shi ya ya gusa to wannan addini yana sauƙinsa yana afuwansa ko kuma kai a mu'amalanka ba za ka iya nisantan wannan najasan ba kana mu'amala da ita koyaushe to wannan za a iya maka wato afuwan abun da yake ɗan kaɗan don malam ya buga mana misali a gaba za mu karanta wato kamar yadda ce ka saubi kasabin kaman tufafin wato abun nan mahauci shine kasab jazzar tufafin mahauci mutum ne yana mayanka sana'ansa yanka dabbobi yana yanka nama to kaga tufafinsa zai zama me akwai jini a ciki kuma ko ya wanke zaka ga akwai alaman me alaman jini jini to wannan sai a masa afuwa wato afuwa biyu za a masa in ya wanke bai fita ba ma shikenan an masa afuwa ya sallah da wannan tufafin don sana'ansa ne ko kuma dan tartsatsin jinin kadan kadan ne ya je ya sallansa a haka ba sai ya wanke ba saboda zai shiga kuncin an ce kowace sallah sai ya je ya canja tufafi ko kuma a ya wanke sannan ya sake mayarwa sannan ya sallah wannan sallan ma ta zo haka to zai zama yana cikin wato kunci shari'a sai ta yi masa sauki saboda haka almashaqqatu tajlibu at-taysir wahala tana jawo sauki to sai yasa ce ka saubi qassabin kaman tufafin mahauci wa saubil murdi'a da tufafin mai shayarwa tufafin mace wanda take shayar da yaro wato an ce murdi'a murbihatin ko aka sa ta'ul marbuda alamatu ta'anis wani ana cewa ta'un din ta'u adamu al-ahliya ta'u adamu al-ahliya datan al-mar'atu ahlun ne lirraba'a sai a ce al-murbi'u mu al-murbi'u mai shayarwa ba tare da ka sa ta'un ba saboda namiji baya shayarwa ba bukatan ka ce al-murbi'atu don ka bambance namiji da mace don da ka ce al-murbi'u an san mace ake nufi kamar ka ce al-hamilu kaga ba ce al-hamilatu ba an san me mace kake nufi don namiji baya daukan ciki haka in kace alha'iz ba sai kace alha'izatu ba alha'iz mai haila saboda namiji baya haila to wannan ta'un yana ce mata ta'u adamul ahliya in aka kara ta zai kara ma'ana saboda haka da aka ce almurbi'a ka saubil murbi'a ai murbi'ati kenan to wannan ba yanzu ba ana maganan saubu ahalin raza'i ba ba wai tufafin wa'inda suka cancanta su shayar ba a'a tufafin mai shayarwa tana cikin shayarwan yanzu ka saubin murbi'a tufafin wacce take shayarwa yanzu gashi dan a hannunta tana shayar da shi zai mata kashi ya mata fitsari wani ta gani wani ba ta gani ba wani ta zuba ruwa wani ta wanke kaga dai tufafin ta ba zai rasu da bare rabu najasa ba to sai a mata afwa yasa yazo a hadisi yurashu min bawli sabi wa min bawli ajariya in yaro ne a yayyafa ruwa in wanda bai kai ya ci abinci ba jinjiri in kuma mace ce a wanke shi wankewa za a yi to za a ce yayi kashi wata ma sai an nuna mata ai yaron ki ya miki kashi musamman a zamanin da da ba pampers ko kuma akwai din ma mutum bai da kuɗin da zai sayawa matarsa to kaga zai zama ya mata fitsari ya mata ba haya wani abun sai an nuna mata za ta yi tafi sallah ma bata san akwai ba ko ta goye shi ya mata kashi saboda haka wannan dukkaninsa ana lura da shi to shi za ka ce ka saubil murdi'a ana nufin tufafin wanda take shayarwa amma kuma akwai ɗan a yanzu take shayarwa so da haka in an ce alha'id wanda ta kai ta yi haila kawai shi yasa zo hadisi la yaqbalu salatul ha'id illa bi khimarin karka ce ba karban sallan mai haila sai da me sai da hijabi to mai haila ba ta sallah ko tana yi an dauke mata ma ita kan sallah alha'id ana nufin wacce ta kai ta yi haila kenan ba da gaggiya ba a karban sallan balagaggiyar mace ita ce alhayi wanda ta kai ta yi sallah to kaga ba a sa tawun din ba saboda tawu adamul ahliya ne saboda almar'atu hiya al-ahlu lil haid saboda haka kenan in an ce alhaif wanda ta kai ta yi haila la yaqbalu Allah salata haidin illa bi khimarin wacce ta kai ta yi haila haka nan ya qata'u salata as-salata abubuwa guda uku suna yanke sallah haka ce alhaidu wal himaru wal abuna wal kalbu al aswad kaga alhaidu anan abu uku suna yanke sallah da kare baki da da jaki sai aka ce wal ha'id karka ce mai haila da mace balagaggiya saboda inda haila mai haila ake sai a ce wal ha'idatu sai a sa ta'un wanda take cikin haila kenan saboda haka balagaggiyar mace ake nufi wanda ta kai ta haila sawa'un tana hailan ko ko ba ta cikin haila ne to tufafin ainihin mai sharwa shi ma an masa afwa a yanzu kila wani bai zai fahimci wannan karatun ba saboda an samu wadata an samu sauki sai ka ga mata suna sharawa amma babu kazanta a jikinsu saboda an samu hanyoyi na tattare wannan kazanta ne sai yaro ya kashi ma ba a sani ba sai can a ce ya kamata a canja masa famfar sai an je a ga yayi kashin ko bai yi ba ko yayi fitsarin duka wannan yanzu an wuce wayannan abubuwa din an samu ci gaban rayuwa sai dai in ba wadata sannan sai ya ce wa badalil basuri haka damshin basur shi ma wato ainihin ana afuwansa damshin basu basur wani ciwo ne da yake fitowa daga dubura da da hausa basur ake cewa haka na larabci basur jam'insa bawasir to damshinsa idan mutum yana da ba yana fama da basur to duburansa ba za ta rasa fitar da wani ruwa ruwa ko jini jini ba da ruwa da jini wannan najasa ne to amma tun da yana fitowa in an ce a wankin ma zai sake fitowa to shari'a sai ta yi saukin sa wato ba za ta tsananta akan wannan ba saboda almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana jawo sauki in kace ce wanke ma to yanzu ya kabbara sallah kuma wani ruwan zai sake fitowa jini zai sake fitowa to shi zai gama sallah kaga babu yanda zai gama sai zama kuma ya shiga kunci in ya kabbara sallah a ce je wanke sake wankewa ya dawo kuma yana cikin sallah kila sai ya kusan gama sai jinin ya fito to kaga shi kan zai zama duk yinin sa sallah ne kuma kila bai zai iya karisa sallan ba saboda haka sai shari'a ta yi masa sauki almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana jawo sauki yace au ma bara'a ko abun da ya kama da basur kaman me kenan kaman maruru ko wani kurji wanda yake fito da ruwa da jini baya tsayuwa to shi ma wannan an yi afuwansa ko da yana fita din yana fita za a ci gaba da sallah ba za a yanke ainihin sallah saboda fitansa ba duk da cewa jini na najasa ne kuma yana fitowa a jikin mutum amma zai ci gaba da yin sallansa haka nan jini nazif wato wanda an soki mutum a jikinsa ko an ji masa ciwo sai jini ya ke tsaya na ta fita ga lokacin sallah sai je kama sallansa a haka jini na zuba yana diga a jikinsa ko a tufafin sai yana ci gaba da sallah kamar yadda ya faru da sayyidina Umar yana sallah ne abu a wannan eh, abu lulu atal majusi yazo ya kashe shi yazo ya soke shi jini na zuba kuma ya karisa sallan a haka to saboda in ka yanke mayo shi jinin zai tsaya musamman a zamanin da a yanzu za a iya sa wani magani take a jinin ya tsaya a sa bandeji da sauransu amma a zamanin da sai kaga samun irin wannan maganin yana wahala To amma ko a yanzu in jinin ya ki tsayawa an yi dabarun da za a yi bai tsaya ba za a ci gaba da sallah a haka ba za a yanke sallah ba wato wannan shine abun da ya kama da basur kenan yace wa mithluhu inur rashash misalin sama tabo na yayyafi wal matar da ruwan sama mai yawa arrashash shine yayyafi attallu kenan wato wuri idan yana da tabo sai aka zo aka yi ruwan sama ko aka yi yayyafi idan akwai ba haya kusa da wurin wannan ruwan zai dinga watsa ba haya ila da tana gefe ne ba akan hanya ba gefen hanya sai aka zo aka yayyafi ko ruwan sama tana dukansa sai kaga duk ba hayan ya watsu akan hanya gaba daya cikin tabon to kai kuma sai ka zo wucewa a hanyar sai ka taka wannan tabon to idan ka taka taɓon tare da wannan ba hayan ko na ko wata najasa makamanciyanta to za ka iya sallah haka ba tare da wanke ba saboda me saboda anan najasan ta cakuɗa da me da wannan taɓo kuma yana da wahala a zamanin da a iya gujewa irin wannan abu duk inda za a je taɓo ne duk inda za a bi laka ne kuma babu ban ɗaki a da galibi ba a irin wai abin nan ka zo ɗaki ka tona shadda a yi ba haya a wurin maza da mata wajen bayan gari ake zuwa a yi ba haya maza da mata sai an fita bayan gari aje ai ba haya a dawo cikin gari shi yasa ake cewa auja ahadun minkum min al-ghaid al-ghaid shine al al mutma'innu wani wuri ne tsaitsaye inda ba hayaniyan jama'a can bayan gari to nan ne ake zuwa ai ba haya zaka ce in mutum ya dawo daga wuri ni tsaitsaye inda ake bahaya haya to sai aka ambaci ba ma da ghaid din kawai to da haka ake to sai ya zama na bayan da za a yi ka tsira cikin garin ma kana tafiya tabo ne in zaka fita bahaya haya cikin tabo kake tafiya da laka to shari'a sai ta yi sauƙi, saboda za a shiga kuncin an ce sai an wanke sai zama ta tajribu taysiri in ka taka kele zai taɓa tufafinka ya taɓa jikinka in ka wanke tufafinka jikinka to tufafinka fa kila ka sha wahala kan ka cire shi ko samun ruwan ma aiki ne ko kila tufafinka kwaya ɗaya ne baka da wani tufafin sai shi saboda haka shari'a sai ta yi sauki akan wannan ha'un yayyafi aka yi ya watsa wannan bahayan ya shiga cikin taɓon, ko kuma ruwan sama aka yi sai dai idan ba hayan ko najasan ta zama kiri-kiri kana ganinta kamar yadda mai ziya ke cewa illa idza kana laha ainun qa'ima kiri-kiri ga najasan ita ka taka to wannan kan kaje ka wanke amma ta cakuda da tabo wannan an yi maka afuwa ba sai ka wanke ba saboda almashaqqatu tajribu taysir wato wahala yana jawo sauki sai yace au hadathun mustankihun au hadathun mustankihun ko kuma hadath wato shine wato hadasi kaman fitowan ba haya ko fitowan fitsari ko fitowan rihi iska mustankihun wanda yake auren mutum ma'ana lazimun lahu wanda yake lizimtan mutum shine ma'ana mustankihun mutum ne sai ya zama ya samu da wani rashin lafiya sai ya zama fitsari baya tsayuwa masa shi shake ce masa salsul bauli ko kuma rihi ba su ne ina je ke damunsa sai ya zama iska kawai duk inda ya zauna yana fitar da iska to wannan ya zama salasul rihi ko gudawa ne ko atini yana fitar da ba haya duk bayan yan mintoci ba haya ya zama salsul ga'idi kenan to irin waɗannan da su iya su yi sallan su a haka fitsarin na fita rihin na fita ba hayan na fita ko mazihin yana fita ko wajiyin kowane irin abu ne yana fita shari'a sai ta maka sauki tunda ba za ka iya ainihin dakatar da shi ba ya yi zinci mafi yawan lokacinka to za ka yi sallah a haka ba tare da abun ya tsaya ba na fata mun fahimta wannan shine ake ce masa mustankihu wato abin hadathun mustankihun wato shine mani wa mani tankahu ashakku ko wanda kokonto ya aure shi ai yaji zimce shi kenan to nan kuma istankahu alhadathu hadasi ya aure shi ma'ana ya lizimce shi baya tsayuwa saboda wani rashin lafiya to wannan kan zai je yanzu za ka yi alwala kuma kana yin alwalan bayan minti biyar sai kuma alwalan ta warware rihi ya fita ko fitsari ka je kai sallan ka haka sai dai ana buƙatan kai alwala a kowace sallah a kowace sallah kai alwala kuma wannan hadasin bai zai warware maka wannan alwalan ba sai dai in wani hadasin ne daban ba wanda ya lizince kan ba kuma misalin wannan shine mace mai istihaba kaga mace mai haila haila yana warware alwala yana hana sallah amma in ya zama jinin cuta kuma to ba zai warware mata alwalanta ba sai ta yi alwala kuma ta yi sallah alhalin wannan jinin yana zuba kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace فاطمة بنت أبي حبيش تاتم بيما زون الله صلى الله عليه وسلم tace masa يا رسول الله إني لا أطهر as الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاقصلي أنك الدم وصلي تتوى الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ني بانا إيه wato jini yana zuba yana zuba mini baya tsewa ya zama jinin istihaba ya zama jinin cuta tace zan iya barin sallah na bar sallah ne sai manzo Allah ya ce ai wannan ba jinin haila bane inna ma zalike irqun wata jijiya ne ta fashe jini yake zubowa shi kuma jinin haila yana fitowa daga mahaifan mace ne daga rahim yake fitowa ba daga jijiyawa saboda haka wata jijiya ne ta fashe sai jinin yake ta zuba babu iyaka to wannan ba haila bane sai manzala ta ya ce masa ce mata walaysa bil haida ba haila bane idan salla idan al hailan ki ta fiskanto wato lokacin da kika saba yin al'ada yazo to ki bar sallah ki saurara dama ta saba al'ada karshen wata kuma ta saba yin kwana biyar ko kwana shida saboda haka sai ta dakatar da sallah kwana biyar ko kwana shida ko kwana kwana goma ko kuma gurgudun abin da halin yake zuwa mata ko kwana bakwai idan wannan kwanakin al'adanta suka shige to a lokacin kuma manzala sa sai ce ta yi wanka ta wanke jinin ta je ta yi sallah ma'ana a lokacin za ta wanke jinin ko ya sake zuwa ma ta ci gaba da sallanta mustahabi ta yi wanka sannan mustahabi kuma ta yi me ta yi abin nan ta sake alwala a kowane sallah amma dai alwalan ya fi karfi akan maganan wanka din don manzala sama ya umarci wata mata ta dinga wanka kowace sallah ta yi wanka kuma ta yi alwala amma mustahabbi ne wankan alwalan wasu malamai sun wajabta wasu kuma suka ce mustahabbi ne ta yi alwalan ba wajibi ba ne saboda ko ta yi alwalan ma alwalan za ta warware amma za ta ci gaba da sallanta a haka jinin yana zuba kuma sallanta bai ɓaci ba saboda haka wannan su ake cewa wato salisul bauli ko salisul ghaidi ko salisul rihi ko salisul dami kamar idan mai istihaba ne sai ce aukal asar ko kuma ya zama kaman gurbi ne min dummarin na maruru lan yunka wanda ba a matse shi ba a shi ne maruru maruru ne ba a matse shi ba shine ma lan yunka ba a matse shi ba amma yana zubar da ruwa yana zubar da ruwa yana ci gaba da zubar da ruwa kaje kai sallan ka haka ko ya zubar da ruwa da diwa ko ruwa da jini kaga najasa ne amma duk da haka kaje ka ci gaba da sallan ka saboda in ka in ka cire ruwan ma zai ci gaba da zuba duk yanda kai da shi to sai anan ma ne ce lamyunka wanda ba a matse shi ba amma bara kana sallah kana ta matsewa yana zuba kana ta matsewa to a nan kuma idan jinin yayi yawa zai iya zama wato ainihin najasa sai ka je ka wanke wannan najasan kafin ka ci gaba da da sallanka sai dai in ba mai yawa bane kamar yadda zamu karanta a gaba asar na Abdullahi bin Umar sai yace au zubabin ko kuma quda in tsara an najasin in ya tashi daga kan najasa alas ya biya fada akan tufafi wato kuda ne ta zo ta ga kashi ba haya sai ta zo ta faɗi akan ba hayan ta ci ta ci ta ci kaga za ta ɗauko a ƙafafuwanta da fuffukinta kawai sai ta zo ta sauka akan riganka ko a kan jikinka ko a taburman da kake sallah wannan babu wani damuwa ka ci gaba da sallanka saboda wannan yana da wuya a kukuta daga gare shi ina za ka ganshi ma bare ka wanke saboda haka dai zai zauna ya tashi kai ba za ka fahimci ya sa maka wani abu amma kuma ya sa maka ɗin to wannan an yi afuwansa shine auzubabin. wato ko kuda in ɗara an najasin in ya tashi daga kan najasa ala siyabi ai waqa'a ala siyabi ya faɗi akan tufafi wannan shi ma an yi masa afwa wannan kuma ba kuda kawai ba kowane irin abu kowane irin ƙwaro ya tashi daga kan najasa ya zo ya faɗa akan tufafinka babu laifi ba sai ka wanke tufafinka ko jikinka ba ka ci gaba da sallah akan haka wannan an yi afuwa saboda yana da wuya mutum ya iya kiyaye hakan din yawa duk kudan da ta sauka a kanka ba za ka iya kiyaye da kan najasa ko ba kan najasa ba sannan kuma ta sa maka najasan ko ba ta sa maka ba saboda haka wannan ba za ka tsaya kana tsanantawa kanka ba sai ce au khar'i wa duna dirhami min aini qayhin au sadidin aw dami aw ma ala al mimma sala wa suddiqa al-muslimu fi ma qala ko kuma ba haya na kudin cizo shine ma'anan har'i burghufin ba haya na kudin cizo alkhar'u shine ba haya ana ce masa kuma alkhira'a dan yahudawa sun tambayi maza Allah ai sun tambayi Salman al-Farisi suka ce laqad allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta alkhira'ata annabin ku ya koya muku komai da komai har yanda ake yin ba haya shine alkhira'a yace ajal nahana an nastaqbil alqiblata li bawlin aw ghaidin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi rawsin aw azam yace manzon Allah ya koya mana ya ce kar mu fuskanci alƙibla in za mu yi ba haya ko fitsari kar mu yi tsarki da hannun dama kar mu yi tsarki da wato kashin dabbobi <clears throat> ko kuma kashi to nan khar'u ko kace khar'u ko khira'a duk sa ba haya burghusi shine kudin cizo wato a zamanin da a zamanin da yana da wuya a ce mutum ba kudin cizo a ɗakinsa yana da wahala So da haka kudin cizo zai yi kashi akan gadonka ya kashi akan shimfiɗan ka zai kashi akan kama kana kwance sai ka ji kudin cizo na cizonka kudin cizo ake ce masa ko kudin cizo su kaga shi zama ake ce masa kudin cizo me yasa ina ji Bahaushe abin da yasa ake masa kudin cizo ka san kana da kuɗi zaka dan daga shimfiɗan ka ka sa a ƙasa <laughs> to kaga sai ka kwanta akan su ka samu ne su an gari yawa ka fitar da kayan ka to wannan kuma kuɗi ne amma da cizo suna karkashin shimfiɗan ka amma cizon ka suke yi <laughs> ba kuɗi ne masu amfani ba in ka taka ƙasa ba irin daɓen nan sai ka ji kuɗin cizo yana cizon ka a tafin ƙafanka. to irin wannan yana da wuya ka samu ɗaki babu irin wannan a zamanin da wato nimomin Allah suna da yawa suna abinda idan mutum ya tuna irin wannan sai godewa Allah subhanahu wataala yanzu waye ne zaka je ka samu ɗakin sa kuɗin cizo sai dai a kauye kila kauyen ma can can duk mutane yanzu an fita daga waɗannan matsalolin gaba ɗaya in akwai ma za ka zo ka samu wata hoda in ka fesa kawai duk wani kwarin dakin ka sun mutu amma da kuma yana da wuya a kubuta daga irin wannan to shi yasa ce an maka afuwa daga kashin kudin cizo ko jini na kudin cizo dan zai yiwa ka kwanta a kansa ka danne shi sai ya bata maka jikinka da me da jini to da haka sai ya zama na an dauke maka wannan ba matsala bane haka nan irin sauro sai dai sauro kan ko yanzu akwai su don su ba kazanta ne yake kawo su ba ko rashin tsafta yanayin anguwar da kake ne saboda haka sai kaga mutum ya irin manyan sauran nan ka kwanta a kansu duk jikinka sai ga alamun jinin sauro in to shi ma wannan babu wani matsala kamar yadda zamu karanta a gaba aukar iburgusin wa duna dirhami ko abun da bai kai dirhami ba abun da ake nufi da dirhami nan ad-dirhamul baghali wato dirhami na alfadari shine wato wani tabo ne da yake kasancewa a tsakiya ko a ta cikin kafar wato alfadari na gaba kafarsa ta gaba ba ta baya ba ta ciki wajen zira'insa to za ka samu a wani tabo kowane alfadari yana da wannan tabo in baka sa alfadari ba to sai ka duba na jaki kowane jakin duniya yana da tabo a kafarsa ta gaba ta ciki saboda haka kenan kaman tabon jaki in baka san tabon alfadari ba to duk abin da bai kai wa dunar dirhami abin da bai kai dirhami ba wato shine tabon alfadari min aini qaihin na daga ainihin ruwan kurji au sadidin ko ruwan ɗiwa audamin ko kuma jini an yafe wa mutum shi shi ma masa afuwa wato ruwan ƙurji ne a jikin tufafinka ko jikinka amma bai kai tabon jaki ba ruwan abun nan ɗiwa ne a jikin tufafinka ko a jikinka amma bai kai tabon jaki ba ko jini a jikinka ko a tufafinka bai kai tabon jaki ba ko tabon alfadari ba to wannan an yi maka afuwa ma'ana ba sai ka wanke ba ba sai ka wanke shi ba wannan matsala akwai saɓani abin da yasa suka ce ba za a wanke wato ainihin jini ba don dirhami guda don bai kai don bai wuce tabon jaki ba ko tsiwa ko kuma ruwan ƙurji suka ce galibi mutum baya kuɓuta daga ƙuraje a jikinsa ko kuma ainihin maruru ko jinin kuɗin cizo shi yasa sai aka masa afwa wato duk abin da bai zai yi ka kiyaye kanka da shi ba akwai wahala to sai a kawo ka'idan nan almashaqqatu tajlibu taysir wahala yana ja sauki saboda haka sai a ce an maka afuwa to mutane da yana da wuya ka samu mutum bai da kurji a jikinsa yana da wahala saboda rayuwar da ake ba rayuwa ce ta tsafta irin ta yanzu ba yana da wuya ka samu babu maruru a tare da mutum yana da wuya ka samu babu jini jini a tare da mutum jinin nan ko na kuɗin cizo ko na wani kwaro yana jikinsa ko na abin nan na tsutsa ko makamancin wannan to saboda galibi duk wanda ka duba zaka same shi da kurji kurjin kuwa zaka samu yana sosa shi yana yin jini sannan zaka same shi da ainihin ko maruru ko kuma wato jinin kuɗin cizo sai aka ce to an yi akuwa wanda yana da wuya a iya kiyaye shi ka duba zamanin da sai aka ce yana da wuya saboda mutum a sati har har har nasiha ake a sati ya kamata kai wanka ya kamata dai a sati mutum ya yi wanka a matsayinsa na musulmi duk wanda ya imani da Allah taran lahira to duk sati zuba ruwa a jikinsa to kaga yanzu kai in kai kwana ɗaya baka yi wanka ba sai ka jiya sai ka ji ka shiga damuwa saboda ka saba kullum kana yi wankan ma in kai ba sabulu sai ka ji baka gane ba in wanka emtin ka to amma in an samu a sati wanka sau ɗaya, shi sa aka wajen wasu suka ce wajibi ne wankan juma'a saboda a sati dai a samu kai wanka sau ɗaya, wajibi ne kowa ran juma'a yi wanka kafin ya fita juma'a ta ma yanzu wankan juma'a ba zai zama wani abu ba ai wani mai wahala saboda kullum ma mutum sai ayi wanka sai dai an shirɗanta aka ce in zaka tafi juma'a ne shine zai zama wahala kamar yadda malikiya suka sharɗanta kaga kana ka sai kai wankan kasuwa daban ko ofis in lokaci kusa kuma sai ka dawo kai wanka to haka nan yana da wuya mutum ya rabu da kuraje yana zuwa gona yana zuwa wurare masu kura da sauransu yana rayuwa da wasu kwari masu cizon sa to sai kaga kuraje suna iya fita daga daga jikinsa kuma kurajen har su yi ruwa yanzu in kurji ya dan fito maka kan yi ruwa ma akwai maganin da zaka sha kawai sai ya motsi sai zama bai zai yi ruwan ba ka sha abu kaza bai yi ruwan ba sai ya motsi a haka kawai ta zamanin da ina da a samu wannan to sai zama akwai irin wainawa saboda haka sai aka ce an yi rangwame duk jinin da bai kai dirhami ba wato bai kai tabon jaki ba an maka rangwame ba sai ka wanke shi ba za ka iya sallah a haka to wannan matsalan kamar yadda na ce malamai sun yi saɓani. a wajen imamu shafi'i jini da ɗan kaɗan da mai yawa dukkaninsa na jasa ne ko da bai kai dirhamin wato ainihin tabon jaki ko tabon alfadari ba duk ɗaya ne yace yace saboda hadisin da wayancan suka kafa dalili da shi hadisi ne za'ifi hadisin abu huraira hadisin abu huraira wanda dara qutni ya ruwaito yana cewa la Latu, la tu'adu salatu min qadari dirhami min ad ba a mai da sallah daga gurgudun dirhami na jini wato idan kai sallah da dirhami akwai abun da ya kai tabun abun nan eh, jaki ko tabun alfadari a jikinka na jini wato ba a mai da sallah ba sai ka mai da sallanka ba sallan ta yi a wata riwayan akwai wani lafazin idza kana fi thawbi dirhami min ad-dami gusila thawbu idati salah idan a jikin tufafin mutum akwai gurgudun tabon alfadari na jini to za a wanke tufafin kuma za a mai da sallah kenan sa in bai kai wannan tabon ba ba dole a wanke tufafin ba kuma ba za a mai da sallah ba sallan ta yi to wannan hadisin hadisi ne za'ifi Imam al-Bukhari ma yace hadisi ne batil la asala lahu kuma aka na irin su shaukani sun ba a fashi da Imam an-Nawawi da sauransu Ibn Hibban yace hadisi ne mawdu'i hadisun mawdu'un ta cewa Bukhari ya rawaito shi amma a cikin abun nan a tarihul khabir ba a cikin sahihul bukhari ba kuma da ya ruwaito shi ce hadisi ne batil hadisi ne wanda bai inganta ba wannan shi dalilin su na farko hadisin bai inganta ba dalilin imamu shafi na biyu manzala ta sunama ya umurci mace mai haila ta wanke jinin haila bai bambance tsakanin dan kaɗan ko mai yawa ba wato manzala ta sunama wannan ta tambaye shi abin nan eh, mace ta tambaye shi dangane da abin da ya shafi jinin haila sai manzo Allah sai sama wasallam ya ce tahuttuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahu summa tusalli fihi abin da ya kamata a yi shine ta wanke ainihin ta kankare wannan jinin haila daga jikin tufafin sannan ta goggoge shi da ruwa sannan ta wanke shi sai ta je ta yi sallah a cikin sa kaga yayi umarni a wanke jinin haila daga tufafi kuma bai bambance mai yawa ko mai kaɗan ba saboda haka sai yace da mai yawa da mai kaɗan dutse ne to sai dai galibin waɗanda suka tafi cewa an yi afuwa ɗan kaɗan ɗin sai suka ce ban da jinin haila don imam malik shi ma ya tafi akan jini wanda bai kai dirhami ba an yi afuwa amma kuma ya tafi cewa a wata riwaya in haila ne komin kankantansa shi kuma sai an wanke shi saboda wannan hadisin don hadisin bai bambance wato a haila bai bambance kaɗan ko mai yawa ba to su wanda suka ce an yi afuwa daga ɗan kaɗan wanda bai wuce gurgudun tabon jaki ko tabon alfadari ba daga cikin dalilansu ba wannan hadisin za'ifin ne kawai ba akwai wani hadisin akwai wasu dalilan daban suka ce jini rungume yana shiga cikin sa shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya haramta daman masfuhan hurima alaikum almaytatu wad-damu sai zo mutlaqi an haramta muku mushe da jini jini na najasa ne sai kuma aka ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman على طائم يطعمه illa ya يكون maitatan aw daman masfuhan babu abun da yake haramun daga cikin abun da mutum zai ci sai mushe ko kuma jini wanda yake masfuha mai kuranya to kaga sai aka haramta jini mai kuranya shi ya zama najasa wanda ba mai kuranya ba kuma ba a haramta shi ba suka ce to tunda aka shigar da wannan abuwan sai ya zama kenan jini wanda ainihin ba mai kuranya ba wanda bai wuce tabon jaki ba wannan ya halatta a yi abun nan a yi amfani da tufafin ko ya halatta a yi sallah a haka yana jikin mutum ko yana tufafinsa ba tare da ya wanke ba in yi sallah sallan ta yi sabanin sauran najasa su bawali su ba haya da su maziyi wannan kan ko dan kaɗan ne in ya taba ka sai ka wanke shi kafin ainihin ka je kai sallah wannan ita ce cewa ba za a wankin ba in bai kai dirhami ba wato in dan kaɗan ne shine fahimtar imam malik da fahimtar imamu ahmad da abu hanifa da abu sauri da naka'i da wasu daga cikin manya-manyan malamai daga cikin sahabbai da sauransu so da haka jumhurul ulama da in ka cire imamu shafi'i mafi yawan malamai sun tafi cewa in jini ɗan kaɗan ne an yi afuwansa saboda me saboda a jini afuwa ta shiga a cikinsa akwai daman masuhan sannan kuma akwai wahala a iya kiyaye jikin mutum a ce ba jini musamman a zamanin da a ce jikin mutum babu jini yana da wahala ko na kwaro ko na kurji ko na wata dabba da aka yanka ko nama don ruwan da za a wanke ma sai ya zama aiki ne idan jinin ya taɓa ka sannan daga cikin dalilansu mujahid yana cewa kana abu ta la yara bil qatrati wal qatrataini ba'san fi sala abu huraira shi in dai digo ɗaya ne ko digo biyu kana cikin sallah akwai digo ɗaya ko digo biyu na jini a jikinka yace ba a ganin akwai laifi zaka iya ci gaba da sallanka a haka wato jinin ba matsala bane wa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanaka nan Abdullahi bin Umar shi ma ya matse wani ƙurjinsa da hannunsa, ƙurjin ya fitar da ruwa da iwa sannan ya goge shi da hannunsa kuma ya sallah haka ba tare da ya wanke jinin ba. Yana cikin sallah ya matse wani ƙurjinsa ga jini nan ya fito ya goge da hannunsa ya ci gaba da sallah kuma ba tare da ainihin wato ya yanke sallan sama. Shi sama ne suka ce idan haɓo ya zo wa mutum in bai wuce an mula guda ɗaya ba, wato gaɓar ‘yan yatsansa ɗaya haka ya haka kawai ya ya cire shi da yatsansa kawai shi kenan ya ci gaba da sallansa ma'ana an masa afuwa wannan jinin ba najasa bane kuma ko da najasan ne an masa afuwa ya ci gaba da sallah wato ainihin a haka sannan ibn abdul bar ya rinjayar da wannan magana a cikin istiskar cewa jini in dan kaɗan ne an masa afuwa saboda yawan malamai da suka tafi akan haka da kuma ganin za a shiga kunci da wahala in an ce ko dan kaɗan ne na sauro a ce sai ka wanke na kuɗin cizo sai ka wanke wannan mahauta wanda aka je wurin nama sai ka wanke na kurji na na maruru da sauransu suka ce mutane za su shiga kunci musamman a zamanin da saboda haka sai zamana shi dan kadan din an masa afuwa ba tare da an wanke ba kuma wannan shine albajiyarin jar a cikin almuntaka fi sharhi ko sharhul muwatta sannan kuma ya kasa jini yace jini ya kasu kashi uku akwai yasirun jiddan wato dan kadan kwari shi wannan yace la yajibu ghasaluhu wala yamna'u usala. dan kaɗan sosai jinin wannan baya wajaba a wanke shi kuma baya hana sallah kamar me kamar jinin kuɗin cizo ko jinin sauro gashi nan a jikin tubabin ka ce kai ya wannan me ne a jinga ce jinin sauro ne to wannan babu matsala za ka iya sallah a ciki kuma bai wajaba ka wanke shi ba sannan yace akwai dan kaɗan yasirun aksara minhu wato kaɗan ne amma kuma ya fi na bayan nan ba ɗan kaɗan sosai ba bai kai dirhami ba wato na tabon jaki ba bai yi muni sosai ba to wannan sai yace ya yajibu ghasluhu wala yamna'u salah wajibi ne ka wanke shi amma in kai sallah da shi a hakan ma sallan ka tayi ba tare ba sai ka sake wato sallan ka ba wannan kuma kamar qadarul amula wato gurgudun gabar yatsan ka wannan dan gabar yatsan ka haka ko gurgudun tabon ko abin da bai kai tabon jaki ba ko kuma tabon wato tabon alfadari sannan na uku yace akwai kasirun jiddan wato jini mai yawa kurai yace wannan yajibu ghasaluhu wa yamna'u salah yana wajaba a wanke shi kuma yana hana sallah kenan jini in yayi yawa wajibi ka wanke shi kuma bai halatta kai sallah yana jikinka ba sai ka wanke shi kafin yi kafin kai sallah sannan Abdullahi bin Abbas yana cewa idza kana damu fahishan fa alaihi al-i'ada walau kana qalilan fala i'adata alaihi idan jini yana jikin mutum yayi sallah jinin sai ya zama mai yawa ne to wannan sai ya mai da sallarsa amma jinin kaɗan ne yayi sallah da shi a haka to ba sai ya sake sallansa ba sallarsa ta yi kinan shi ma ya tafi akan cewa jini dan kaɗan akwai afuwa a cikinsa to wannan kaɗan kinan daga cikin maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi jini kenan idan wancan hadisin ya zama da'ifi to sai a koma kuma dalilai na shari'a waɗanda suke nuna cewa duk abun da ya zama na akwai kunci ko akwai wahala to shari'a kuma tana kawo sauki a cikinsa duk da haka abun da ya fi Yafi fi ihtiyadi shine in kaga jini a jikinka ka wanke shi kafin ka je ka shiga wato ainihin sallah saboda duk wannan bayanin baya nuna kuma ba mustahabi ne a wanke a wanke jinin ba in ka wanke kuma shikenan ka fita daga sabani gaba daya sannan dukkanin wannan fa muna magana inda gangan ne mutum yayi sallah yana jikinsa da gangan jinin na jikinka kai sallah shine wanda aka ce dan kadan ne an yi afuwa ko suka ce kuma ba yi afuwa ba amma inda mantuwa ne sai da ka gama sallah ya kaga jini a jikinka ko a riganka wannan kan babu wani maganan ka sake sallah sallan ka tayi to da ka zaka ci gaba da ainihin wato harkokinka kuma ko da jinin yana da yawa ballantana a ce a ce dan kadan ne sai ma da yace au ma alal mushtazi min masala au ko kuma min masala daga abun da ya koranya alal mushtazi akan mai wucewa wato mutum ne yazo ya murru baina buyutil muslimin yana wucewa tsakanin gidajen musulmi sai aka zubo ruwa shikenan kawai sai ko aka zubo wani abu kawai a kansa to wannan an yi afuwa kuma ba a wajarta maka ka tambaya ba ka ce a wannan ruwan da Allah kai yaro je ka tambo min cikin gidan nan ruwan nan da aka zubo kan najasa ne ko ba najasa ba in kai haka kawo halar da kanka saboda mai saboda al'asu fil miyahi at-tahara asalin ruwa ya zama mai tsarki ne tunda kai a zahiri ruwa ne ba wai ka ga abun in a najasa ka ganshi fitsari ne a zahiri fitsari ne to fitsari ne amma a zahiri ruwa ne to ba za ka ce ai kai shakkan najasa ne ko ba najasa ba saboda haka sai ka tura ka ce a tambaye maka ko kai ka je ka tambaya wannan shari'a ba ta wajabta maka wannan ba in aka zubo maka ruwa daga gida ko aka watso ruwa ko a lambatu aka watso ruwa ka kama hanya ka kawai kai tafiyanka ka je kai sallah a haka ba tare da ka wanke ba sai dai in kai kana ganin kazanta ne a jikinka ka je ka wanke wannan za ka iya wankewa amma shari'a ba ta wajabta maka ba in kai sallah a haka sallan ka tayi shine auma alal mujtadi mimma sala wannan kuma babu sabani a cikin wannan matsalan babu sabani cewa idan aka zubo maka ruwa a zahirin sa ruwa ne ba najasa bane kai tafiyan ka ko tambaya kar kai saboda al aslu fil miyahi at-tahara wannan kuma asali a cikin ruwa mai tsarki ne yana karkashin ka'idan al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini ba gushewa da sakka asalin ruwa zama mai tsarki yaqini ne don sai kake shakkan mai tsarki ne ko ba mai tsarki ba wannan shakkan naka ba zai gusar masa da wannan hukuncin sa da muke da yaqini akan sa ba ko da ka sai ka ci gaba da harkokinka kawai sai ce wasu dikal muslimu fi ma qala an gaskanta musulmi cikin abun da ya faɗa wato da ka zo sai ka tsaya kana tambaya da ka tambaya sai wani musulmi ya ce maka a ah, wannan ai fitsari ne aka jefo maka fitsari ne aka watso daga can to sai ka gaskanta shi kaga anan shakka ta shige ka ko kai ka sawa kanka kuma kida da ka yi shakka kuma shakkan yanzu ta ƙara ƙarfi sai ya ce maka wannan ruwan duk da kana ganin sa abin nan fari to wannan ruwan najasa ne to wannan kuma ka je ka wanke tufafinka ka wanke ainihin riganka kuma kai ka jawa kanka dan da baka tambaya ba za ka kama hanyar ka ka tafi kawai kana nan akan asali to nan da yace wasu dikan muslimu fi ma qala an gaskanta musulmi cikin abun da ya faɗa kenan ana buƙatan wanda zai baka labarin ya zama amincacce idan amincacce ne sai ka yadda in ba amincacce ne ba kuma kar ka yadda ka tafi akan asalin cewa ba na jasa din bane to amma su malai suna ga ko kafuri ne ya gaya maka tunda dama kai shakka ne ai sai kafuri ya ce maka wannan abu na jasa fitsari ne aka watso maka kaga shakkar ta ƙara karfi to ka gaskanta je kawai ka je ka wanke wannan abu na saboda abun yayi karfi ya zama galibu zanni wato zaton zai zama mafi rinjayi to amma idan a mafi a yaƙinin ka kai kana ganin cewa wannan abu ba na najasa bane sai wani wanda ba adali ba kafuri sai ce maka najasa ne to ka kama hanyar ka tafi sai dai in ya gaya maka menene wannan abun me sababin najasuwansa don labarin biyu ne in ma a gaya maka a dunkule ko a maka tafsiri sai ce wannan ruwan fa najasa ne to in musulmi ne adali wanda ya san meye najasa sai ka gaskanta shi amma in ce maka wani yace maka najasa ne ba musulmi bane ko kuma ba adali ba ne to wannan ka tsaya ka tambaye shi me kake nufi da najasa wani irin najasa don akwai wani ya zama shi abun da yake najasan a wurinsa kai kuma ba najasa ne a wurinka ba kila bai ma san me najasan ba so da haka sai ga an yace maka fitsari ne sai ka ce a ah, to wannan kuma lalle dole in je in wanke ko kuma sai yace maka ah, ruwan wanke wanke ne shi a zaton sai ya dauka najasa ne ruwan wanke wanke sai ce ai wannan ruwa ne da aka yi wanke wanke da shi sai ce ah, sai ka ce a to ai ba najasa bane wannan sai ka kama hanyar ka ka tafi to da haka idan wanda kake shakkansa ne sai ya gaya maka sababin najasuwan wannan ruwan in wanda ba a sa ne in yace maka najasa ne shikenan sai ka gaskanta shi kamar musulmi amma za ka kama hanyar ka ka tafi ba tare da kai bincike ba ba ka da wani matsala ka ci gaba da ka domin shakkan da kai bai zai gusar da yakinin da ake da shi na cewa ruwa asalinsa mai tsarki ne wa azanna minas samai ma tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh